بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وداد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kama yau ashirin da uku ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma yau ashirin da shida ga watan ko da biyar ne ko da shida ga watan shida dubu biyu da goma sha tara a wannan majalisi na mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un qawlar rasul sallallahu alaihi wa sallam kai tsaye yau za mu shiga cikin sahabiya tarihin sahabiya ta farko kuma mutum na farko na ce mata mutum mutum na farko da ya fara shiga musulunci akwai sabani da malamai suka yi akan waye awwalu man asila aka ruwaito akwai ruwaya da ta zo wasu ana danganta magana zuwa ga nanon musalama wasu suna danganta ta zuwa ga al'imamu abu hanifa wasu suna danganta ta zuwa ga alƙawar rama hurmuzi cewa أول من أسلم من الرجال أبو بكر وأول من أسلم من النساء خديجة وأول من أسلم من الموالي آه، زيد بن آه، زيد بن حارثة وأول من أسلم من العبيد بلال بن رباح وأول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه سوى فقم دفاع مسلمة مزاجي manya shine sayyiduna abubakar wanda ya fara musulunta a cikin mata na na khadija wanda ya fara musulunta a cikin bayi waɗanda suke yantattu shine zaidu dan harisa wanda kuma ya fara musulunta a cikin bayi waɗanda ba yan tasu ba a lokacin shine bilal wanda ya fara musulunta a cikin ƙananan yara shine sayyiduna ali radiyallahu anhum duka amma dai in mutum ya tsaya ya duba da gaske sosai zai ga khadija radiyallahu anha ta riga kowa musulunta domin ita tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan masu kankawa a gare shi ta fahimta kuma ta kwantar masa da hankali ta kuma jagorance shi zuwa wajen dan uwanta wato dan babbanta warqatu bin nawfal radiyallahu anhu inda ya ta ce masa isma amil ibn akhik ya masa bayani kuma warqa radiyallahu anhu ya tabbatar da cewa manzo Allah sama annabi zai zama to kaga an ka dauki wannan ta riga ta musulunci to ita ce khadija bint khuwailid khairu nisa'il alamin khadija ya khuwailid ita ce fiyayya a cikin dukkan matan duniya dukkan matan duniya ita ce ita ce khayru nisa'il alamin ummul mu'minina wa sayyidatu nisa'il na fi zamaniha ita ce uwar mummunai ta farko sannan wa sayyidatu nisa'il na fi zamaniha ita ce shugaba ta matan zamanin ta daya ummul qasim ibnatu khuwailid ibn asad ita ce uwar alqasim alqasim alkunyar da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam babban ɗansa alqasim ibn muhammadin sallallahu alaihi wasallam to ita ce mahaifiyarsa kamar yadda aka sani ita ce ummu auladin nabi sallallahu alaihi wasallama kullihim ma ibrahim alaihi salam shi kadai ne banda ibrahim amma duk sauran ita ta haife su su shida babanta sunansa Huwailid kakanta sunansa Asad Al-Qurashiyatul Asadiyya ba Quraishi ce in an je kuma bangaren ƙaramin gida nasu to ita yar banu Asad ce Ummu auladi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ita ce uwar 'ya'yan Annabi sama duka in wanda muka ambata a baya wato Ibrahim radiyallahu anhu min ahli uh, وأول من آمن به وصدقه قبل كل أحد Ita ce farkon wacce ta fara musulunta. yi imani da annabi sallallahu alaihi sallama kuma ita ce farkon wacce ta fara gaggata ma'aiki sallallahu alaihi sallama qabla kulli ahad kafin kowa wannan haka yake daga su malamai saboda shi al-khuruj min al-khilaf shi yasa saboda fita daga sabani shi sai suka kawanci amma dole dole dole dole dole akwai wanda ya riga wani domin ba lokaci dai su biyar ɗin nan suka zo suka musulunta ba abubakar radiyallahu anhu bilal zaidu khadija ali radiyallahu anhu ba lokaci dai suka zo suka musulunta ba to kaga dole ya zama akwai asabi akwai wanda ya riga shine wannan qala al-imam zahabi rahmatullahi alayh al-imam ya fadi a cikin littafin sa shaykh alam an-nubala yace wa manaqib hadha ummatu darajujin na na khadija radiyallahu anha ma shi yawa wa hiya mimman tamula min an-nisa tana daya daga cikin wadanda suka cika a cikin mata kamar yadda zamu gani a cikin hadisi tana cikin waɗanda suka cika kanat aqilatan jalilatan bayyinatan ta kasance aqilatan mai hankali hiya zarifa haka balarabe yake ce mutum an ta zarif wato hankalinka ya kai inda ya kai ka jalilatan sannan mace ce mai girma bayyinatan sannan addini ne a gabanta mai rukuce da addini matuƙa masunatan karimatan masunatin Allah ya tsare ta rariya ce daga Allah Allah ba ta tsare karimatan sannan mace ce wacce take mai karanci duk wasu sukofi da ka sani na kyauta da badawa da hidimtawa suna na Khadija radiyallahu anha ta cika su tana da su min ahlil jannati sannan tana cin aljanna wanda aka musu bishara da aljanna tun a duniya وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها النبي صلى الله عليه وسلم شيخا ميمتي بنتا ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين sannan kuma ba ta yi kishi da kowa ba amma manzon sama ya kasance yana fifita ta akan dukkan sauran matan sa wanda su ne uwayen mummune daga cin abin da zai kara tabbatar maka da haka ba ta yi kishi da kowa ba ba kishi da kowa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a lokacin shekarunsa 25 ya zauna da ita shekaru 25 shekara 25 shur suka zauna tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda zai bai taɓa mata kishiya ba sai baya rasuwarsa rasuwarta sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya auri mata biyu eh, Sau da rabi radiyallahu anha ita ce matar manzon sama ta biyu da ya aura kuma bazawara ce saudatu bintu zama'a sannan mace ta biyu ita ce nana Aisha radiyallahu anha wanda mazan sama bai tare da ita ba sai da ya hijira ya koma Madina sannan ya tare da ita ومن كرامتها عليه صلى الله عليه وسلم أنه لم يتزوج امرأة قبلها daga cikin darajarta a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai auri wata mata tare da ita ba qablaha kafinta ita ce matarsa ta farko waja'ahu minha iddatu auladi sannan kuma ƴaƴa suka zo ta bangaren ta masu yawa ولم يتزوج عليها قط sannan manzon bai taɓa mata kishiya ba kamar yadda muka faɗi ba a cikin littafi ba fa kanat ni'mal qarinu shi ta zama ita ce madalla ce madalla da abokin zama ta zama masa ni'mal qarinu eh qur'ani ya ce ba qur'ani ya ce fa bi'sal qarin ba to ita ni'mal qarin ce ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين وإتقم نعم القرين ماذا لدى أبو سن عند أظن هذا أبو سن زمع شين القرين وكانت تنفق عليه من مالها سنم نانا خديجة رضي الله عنها تاقة شدوكي يتتكي إيبا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويتجه هو صلى الله عليه وسلم لها sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mata kasuwanci a tafi aka je fita farko aka dawo da riba ta bata taba samun irin ta ba bata taba samun wannan riba bacin da take kasuwanci mace ce mai dukiya to da ka sai ya zama haɗin ne daidai fada'iluha daga cikin falalolinsa dama an fara faɗi tun a baya amma yanzu nan za a kawo ne a hadisanci an علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها خديجة بنت خويلد دقا سيدنا علي رضي الله عنه يتي ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce fiyayyi fiyayya a cikin matan wannan al'umma ai nisa'iha ai nisa'i hadhihi al'umma nisa'i umma khadijatu bintu khuwaylid ita ce khadija wacce take diyar khuwaylid wa khayru nisa'iha maryam bintu imran sannan wata ma daga cikin mafifita a cikin matan al'umma ita ce na maryam alaiha salam uwar sayyiduna Isa alaihi salam ta haifi manzo ta haifi annabin Allah ta haifi ruhullahi ta haifi kalimatullahi da sufofin annabi Isa alaihi salam dube da manzo sama ya hada su وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون عارف حديث شيني وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وعن daga Anas yace manzo sama ya ce hasbuka min nisa'il alamin ya ishe ka in kana neman ka samu cikakkun mata masu daraja na duniya da Allah madaukakin sarki ya halitta ga baki daya to Maryamu bintu wadda Allah madaukakin saki ya bata taki ya ce wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha allati ahsanat farjaha sannan karamominta sun tabbata ga karamominta nan كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب wannan karama ta sa shi ma ya ce to ai shi kenan shi ma wuri ya kiyasi sai ya kiyasa sai ce to shi ma ba zai roki Allah madaukakin sarki hunalika da azakari ya rabbahu ce to ita ce kaga kaga falalolinta sannan mala'iku suna mata magana wa yi al mala'ikatu ya maryamu inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'i al alamin ya maryamu qunuti li rabbiki wasdi wa qimi ma raki'i hmm? sannan kuma ya maryamu inna Allah yubashshiruki ko bi gulamin inna Allah yubshiruki bi Isa ibn Maryam Allah ya mata bishara aka aiko a zo ai sannan wa Khadijatu binti Khuwaylid sannan sai na Khadija mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ta farko wadda aka faɗi waɗancan wadda kuma ita ce ake ba mu tarjamarta وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله تعالى عنها وده إتكم إتشي ذات زماء شو دبر ما تن الجنة باكي ده نفس الحديث من ظل سمع ياتي بشر فرقو من ظل سلم أنا نائشة رواية أنا نائشة إن ذاك تن إنشي أباك ده هنكلي أنا نائشة تروي تو رواية sai muna zaune da ma'aikin sallallahu alaihi wasallama na na Aisha na na Khadija na na Fatima ta shigo ta ce tana tafiya yadda ka san an tsaga ka an fita daga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka suka gama manzo sama fasaraha sabakat sai manzo sama ya mata magana a kunne sai ce kuka sai ta fashe da kuka ثم سارها ثانية فضحكت sai kuma wani sun mai sake mata magana a kunci kuma sai ta kama dariya to sai na na aisha rabi Allah hana sai ta ce me yace ne ta ce a ah, sirri kuma da babana sannan kuma ki zo ki tambaye ni ba zan faɗa miki ba to sai daga bayana na Fatima rabi Allah ana ta faɗa cewa tashin farko da sai kuka sama ya ce mata ne ajalinsa ya kusa kuma ita ce farkon wacce za ta fara bin su a cikin zurriyarsa to kukan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama shine kai ba wai kukan za ta bi shi ba domin abu na biyu da zai faru magana ta bi ita ce za ta fassara maka wacce, da manzo sai ta ce kuma da ne dariya ya ce ne ni ce zan zama shugaban matan aljanna a to ba ta bi shi ba za ta zama za ta zama shugaban matan aljanna so daga kukan da ta yi na rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa lokacin da aka zo bayan an gama rufe shi ta zo tana masu anas magana tana cewa yanzu a babat nufusukum ham an an waraitu wa an mutura turaba ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko an hasaitu turaba ala rasulillah sallallahu yanzu ya muku daɗi yanzu kun je kun da manzon sama kun rubuta mu kun zuba mishi kasa tana irin maganganun nan maganganun wanda ya shiga cikin damuwa hmm? تشي يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا من إلى جبريل إلى جبريل ننعاه هو يا أبتاه تشي ويو بابا أجاب ربا دعاه يو بابا يا أمسى كيان دا الله مدوكتين سرقية مصر الله يا كاش ياجي يا من إلى جبريل ننعاه يا وند مكي جبريل عليه السلام جاجي زبايد وجه من دي زوا دنيا شيء قائد ودون دي زودين كسي هيرا يقامش وحي باب توسكاك إذا شي فاطمة وآسية مرأة فرعون سننسي آسية رضي الله عنها ما فرعون من غني ونحقين ألا مدد تسفيد تدرى وسا شيساتي ألا يقريتي ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما لم يغني يعني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخل أما وضع الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين هذا سنن ku duba imaninta أنا قاوى النبي موسى تشي قرة عين لي ولا لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا تتهنى قشي النبي موسى عليه السلام يكون غشيني وانا سود saboda خللتك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه خديجة أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب mala'ika jibril ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce gana na khadija nan za ta zo wajen ka yanzu nan kuma ma'aha un. Hmm? a tare da ita akwai wani masaki eh, wani abu da ake zuba abin sha shine ina'un nan fihi idamun a cikinsa akwai abin haɗi na abinci shine ake ce masa ida eh, kamar miya tana cikin nau'in ida ko ida ko uda sannan irin su kuli duk wani da irin su salad duk ana ce musu ida ida abin da za a haɗa abinci a ci da shi أو طعام كوكما أبنشي أو شراب كوكما أبنشا فإذا هي أتتك إذا انتزوا وجنك يا مأيكي صلى الله عليه وسلم faqra alaiha salam to kai mata sallama ka gaishe ta daga gare ni min rabbiha kuma daga ubangiji ubangiji ya ce yana gaishe ta wa ni da ni kuma ni ma ina gaishe ta wa bashirha bi baitin fil jannati min qasabin sannan ka mata bishara cewa tana da wani gida gidan kara shine qasab eh kasa ce kara da ake yi ta banza ta duniya gidan aljanna لا صخب فيه ولا نصب لا خص لا لا, لا صخب فيه ما يتصم من غنو أجل وإيه جامع من ذا سمع عن الجنة ميشي تن الجنة يزمين أبو النصر التوغى سقوف سليس بصخاب في الأسواك من ذا سمع بايا ذو يتئيه أكاسو الصخب ما جانا مسين يلك إيه وينا تجمع رياشينا كتير مصفح الصخب كيما إيه صاحبه يصخب ولا نصب سن باو يا أتشن الجنة با با شن وهلا شيني نصب إيه. نصب وهلا من الذي يزوي عليك تلقينا من سفرنا هذا نصب وشيني وني سورة وصدق شنفلولين تكينا ودنا حديثا dukkanin su sahihai ne suna tabbatar da darajar wannan mata mai albarka Allah madaukakin sarki ya kara mata albarka Allah kara mana san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kokarin koyi da su wallahu a'lam